radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau asabar kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su Ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man ina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 20 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 14 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1377 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ranar 14 ga watan rabi'u thani shekara ta 66 hijira kamariya muhtar bin abi ubaida al-thaqafi ya fara gwagwarmaya domin ɗaukar fansa akan kisan gillar da aka yi wa imam Hussain alaihi salam da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke tare da shi imam Hussain alaihi salam dai ya yi shahada ne a hannun sojin yazidu dan ma'auya a karbala akan hanyar sa ta zuwa birnin kufa a cikin kasar iraki bayan shekaru biyar da wannan kisan gilla muktar thakafi ya ɗaukarwa kansa alwashin cewa sai ya ɗauki fansa akan kisan da aka yi wa imam husaini wanda kuma kafinsa gungun wasu mutane da ake kira da tawabin sun yi irin wannan yunkuri na ɗaukar fansar kisan da aka yi wa imam husaini amma sojojin daular bani umayya sun murkushe su bayan da muhtar sakafi ya fara sa musulmi da dama musamman ma dai mabiya ta farkin ahlul bait alaihi salam sun taimaka masa inda ya kashe dubbai daga cikin sojojin yazid dan muawiya waɗanda suke da hannu wajen kisan imam hussein alaihi salam daga cikin su kuwa har da manyan komandoji waɗanda suka jagoranci rundunar da ta aikata wannan ta'asa muktar sakafi dai ya kafa gwamnati a kufa tsawon shekara guda amma daga bisani rundunar musa bin abdullah bin zubair sun kawo masa hari inda suka fafata a tsakanin bangarorin biyu da karshe dai da suka fi yayi shahada a kufa bayan karan bata mai tsanani tsakaninsa da jikokin zubair bin awam da ƙarshe masu saurari kukun sun cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan nuwamban shekara ta 1920 mutanen kasar iraki ƙarshen jagorancin malaman addini suka fara gwagwarmayar fatattakar turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin haka dai bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila da faransa sun yi wa tandarar ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin daular usmaniya tsakaninsu inda turawan ingila suka mame ƙasar iraki amma malaman addini sun ba da fatawar jihadi domin korar turawan ingila da kuma kafa ƙasa mai cikakken yanci sai dai kafin turawan su fice daga ƙasar iraki sai da aka gwabza yaƙi mai tsanani tsakaninsu da al'ummar iraƙin duk da irin kisan gilla da suka yi wa mutane da manyan makamansu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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin. Farko muhimman kanin su. Dakarun kare juyin musunci na Iran sun kama wani jirgin ruwa da yake fasakonin man diesel a tekun fasha. Mandela Mandela ya ce abinda Isra'ila ke yi wa Falasɗina ba shi da bambanci da mulkin wariya a Afirka ta kudu. hukumar bada agaji tare da kuros ta gargadi game da ƙara tarbarewar ayyukan jin kai a ƙasar afghanistan al'ummar ƙasar bahrain sun yi zanga-zanga a daba da ziyarar jami'an isra'ila a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun kare juyin musulunci na iran sun kama wani jirgin ruwa da yake fasa man diesel a tekun fasha a yau ne dakarun kare juyin musunci na iran irgc suka kama wani jirgin ruwa mallakin kashen waje da ke dauke da man diesel da mutane goma sha da ya shiga yankin ruwan iran a gabar kudancin tekun farisa da ke lardin hormuzgon a nasa bangaren kanar ahmad hajiyan babban kwamandan sojin ruwa na zulfikar 412 ya faɗi cewa bayan gudanar bincike a cikin jirgin ruwan sun samu man diesel da yawan shekai lita 150 kuma an mika mutane goma sha ɗaya ciki hadda matukan jirgin zuwa ga ofishin shari'a da ke tekun na fasha ya kara da cewa dakarun da yake jagoranta suna cikin shirin kota kwana dakile duk wani yunkuri na yin man diesel a cikin tekun a ƙoƙarin da suke yi na ƙarfafa tattalin arzikin kasar iran a wata ziyara da mayor janar salami kwamandan dakarun kare juyin musulunci na iran ya kai a barikin sojin ruwa da ke arewacin ƙasar ya faɗi cewa iran ta samu fasahar zamani na yaƙi a teku kuma ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen mayar da martani kan duk wani wuce guwa da iri da za su iya fuskanta daga kowane bangare. Mandela Mandela ya ce abin da Isra'ila ke wa Falasɗinawa ba shi da bambanci da mulkin wariya a Afirka ta Kudu. Rahotanni sun bayyana cewa mambobin jam'iyyu daban-daban da ƙungiyoyin da ke goyon bayan al'ummar Falasɗinu a Afirka ta Kudu sun da zanga-zanga a birnin Johannesburg domin yin kira ga sarauniyar kyau ta kasar da ta kaura cewa gasar sarauniyar kyau da za a yi a watan Disamba mai kamawa a haramtacciyar kasar Isra'ila. A nasa bangaren mandala Mandela jikan tsohon mai fafutukar kwatar 'yancin bakaken fata a kasar Afirka ta Kudu Nelson Mandela wani ba majalisar dokokin kasar ya kwanta mamayar da Isra'ila ta yi wa yankunan Falastinawa da mulkin wariya da turan fararen fata suka yi wa kasar Afirka ta Kudu. Lalela ne yar shekaru 24 da haihuwa da ta ɗauke kambun sarauniyar kyauta duniya a gasar da aka yi a watan jiya har yanzu bata ce uffan ba game da ko ta halarci gasar da za a yi a haramtacciyar kasar isra'ila ko kuma za ta ƙaurace gwamnatin kasar ta janye gwamnan da take yi bayan da ta kasa gamsar da miss afirka ta kudu ta janye daga halartar gasar domin nuna rashin amincewa da mamaye yankunan falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi hukumar bada agaji ta red cross ta yi gargadi game da yiwuwar kara taɓarewar ayyukan jin kai a kasar afghanistan a wata sanarwa da hukumar agaji ta red cross ta fitar ta gargaɗi game da yiwuwar fadawa cikin tsaka mai wuya game da ayyukan jin kai da ake a kasar afghanistan matukar amurka ba ta saki kadori da makudan kudaden kasar da ta rike da su ba shugaban hukumar ba da agaji ta red cross peter morel ya ce hukumar suna bakin kokari wajen ganin an biya albashin likitoci da ma'aikatan jin kai da sauran ma'aikatan lafiya amma lamarin na neman ya gagara saboda a halin yanzu babu wata hanyar musayar kuɗaɗe a bankunan ƙasar ta afghanistan ya kara da cewa yunwa ba ita ce babbar matsalar kasar ba yadda za a shigar da kuɗaɗe kasar domin biyan albashi da kuma ci gaba da ayyukan jin kai da ake yi shine ba matsalar da kasar ke fuskanta a halin yanzu amurka ta toshe gadorin kasar da yawan sai kai dalar amurka biliyan 9.5 na bambankin kasar to da kungiyar taliban ta karɓi kamar jagorancin kasar a watan agustan da ya gabata to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran al'ummar kasar bahrain sun yi zanga-zangar adawa da ziyarar jami'an isra'ila a kasar rotanni sun nuna cewa al'ummar kasar bahrain sun yi zanga-zanga akan titunan kasar domin yin tur gwamnatin al khalifa game da gayyatar jami'an isra'ila ta yi a taron da kungiyar kasashen tekun fashi suke yi kan tsaro har ila yau sun yi da daga tutar isra'ila da aka yi a wajen taron manama kuma sun yi da matakin da gwamnatin al khalifa ta dauka na kula hudda da isra'ila kana sun da goyon bayan su ga al'ummar falastinu a ranar talatin ga watan satumba ne ministan harkokin wajen isra'ila yair lapid ya isa birnin manama mutum mafi girman mukami a isra'ila da ya zuci daga cikin ƙasashen tekun fasha tun bayan da Bahrain da Isra'ila suka dawo da hulɗa tsakanin tsakaninsu. Daga ƙarshe ma zanga-zanga sun yi da gum da baki da manyan ƙasashen duniya suka yi kuma da halin da al'ummar ƙasar ta baharan suke ciki. Amurka ta yi kira ga shugabannin ƙasashen Afirka da su bunƙasa tsarin dimokuraɗiyya. Da yake bayani wata ziyara da ya kai wasu ƙasashen Afirka, Anthony Blinken, sarkin harkokin wajen Amurka, ya bayyana cewa najeriya ta tantanci babban matsayi a duk inda ake tattaunawa kan muhimman batutuwa a yankin kuma ƙasarsa a shirye take ta haɗa kai da najeriya ba kamar yadda aka yi mu'amala da ita ba a baya har ila yau da yake bayani a harkutar hukumar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ya buƙaci ƙasashen yammacin afirka da su yi watsi da mulkin kama karya kuma su tabbatar da an inganta tsarin dimokuraɗiyya a ƙasashensu blinken da yake ziyararsa ta farko a yankin kudu da hamadar sahara a matsayinsa na sakataren harkokin wajen amurka ya faɗi cewa ƙungiyoyin irin su ecowas au sadak da igad ya kamata su taka muhimmiyar rawar da ta dace kuma su kasance suna da ƙarfin faɗa a ji a mahawarin da ake yi a duniya to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran thank you Amin Ibrahim ke yake na dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya kan taɓarɓarewar al'amura a yankin arewacin Habasha da kuma matsalar takaita ayyukan jin kai sosai a yankin. da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. taron manema labarai da ya gudanar a cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na ƙasar Amurka a ƙarshen wannan mako, kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarik ya bayyana cewa rahotanni da suke samu suna nuni da cewa akwai dubban mutane a yankunan amhara da afar da suke matsayin 'yan gudun hijira kuma ba su da muhalli da za su tsuguna a ciki sakamakon yadda yaƙi ya ɗaiɗaita yankunansu rahoton majalisar ɗinkin duniya daga ranar 15 ga wannan wata na nuwamba ƙasa da tan dubu goma na ajiyayyen kayayyakin abinci ne suka rage a lardin tigray kamar yadda lardin ke fuskantar karancin man fetur da kudaden ci gaba da gudanar da ayyukan ƙungiyoyin ba da agaji na rarraba kayayyakin agaji a yankunan lardin tigray dujarik ya kara da cewa a halin yanzu haka ma'aikatan ba da agaji suna ɗaukan matakan rarraba kayayyakin jin kai a yankunan da zai yiwu su kai gare su a amhara da afar don haka mutane kimanin dubu ɗari da hamsin ne suka samu tallafin abinci a yankunan biyu a makon da ya gabata sakamakon haka kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada yin kiran cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna kira da babban murya ga dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna da su ɗauki matakin ba da damar isar da kayayyakin jin kai a cikin hanzari ga jama'an yankunan da suke ke tigray amhara da kuma afar yana mai fahimci cewa mutane kimanin miliyan takwas ne suke buƙatar kayayyakin jin kai a yankunan arewacin ƙasar habasha har zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021 sannan ayyukan jin kai a duk faɗin ƙasar habasha yana fuskantar giɓin kuɗaɗe dalar amurka biliyan ɗaya da uku, baya ga ƙarin kuɗaɗe dalar amurka miliyan ɗari uku da hamsin, da ake nema wajen cike gurbin buƙatar ladin tigray har ila yau kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana cewa har yanzu babu batun jigilar jiragen sama zuwa lardin tigray musamman domin aikewa da kayayyakin jin kan ɗan adam amma ana ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa da dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa da nufin hanzarta ci gaba da jigilar nan kusa kaɗan yana mai jaddada cewa tabbas akwai tsananin buƙatar samun damar jigilar kayayyakin jin kai ta sama da ƙasa tare da kawar da duk wasu matsaloli a waɗannan ɓangarori a nashi ɓangaren wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lowcock a watannin baya ya aike da saƙon gargaɗi ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan bullar hatsarin masifar yunwa a lardin tigray da ke arewacin ƙasar habasha sakamakon haka mike ya buƙaci hanzarta ɗaukan matakan shawo kan wannan masifa mike lowcock ya bayyana cewa tun bayan bullar rikici a lardin tigray a watan nuwamban shekara ta 2020 wani bangaren rikici yake kokarin hana isar abinci zuwa lardin lamarin da ya janyo rashin wadataccen abinci a lardin har ila yau wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lowcock ya yi gargaɗi kan ƙarin watsuwar masifar yunwa a lardin na tigray matukar ba a ɗauki matakan aiki aikewa da tallafin kayayyakin abinci zuwa lardin ba a cikin watanni biyu masu zuwa yana jaddada kiran ɗaukan matakan gaggawa a gefe guda kuma wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya yi furuci da cewa a fili yake cewa a halin yanzu haka mutanen da suke rayuwa a lardin tigray suna fuskantar matsalar rashin abinci mafi muni sakamakon rikicin da ya gudana a lardin tabbas akwai wani bangare da ke katange isar kayayyakin jin kai zuwa lardin da nufin cimma manufofin siyasa alarguen a ƙarƙashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya yana kan majalisar hanzarta aikewa da rahoto ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da zarar an hango barazanar masifar yunwa a wani yanki ko ƙasa da ke fama da rikicin tashe-tashen hankula tun a ranar hudu ga watan nuwamban shekara ta da ashirin ce firaministan ƙasar habasha abiy ahmad ya ɗauki matakin ƙaddamar da harin soji kan lardin tigray da ke shira arewacin ƙasar da nufin murƙushe boran 'yan awaran ƙungiyar kungiyar Tigray People's Liberation Front da suke neman bijirewa gwamnatin tarayyar kasar tun bayan gumurzu a lardin tsakanin rundunar sojin Habasha da 'yan awarar lardin Tigray aka samu bullar masifu daban-daban da suka wurga jinsin dan adam cikin halin kakanikayi da suka wurga kungiyoyi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin tsananin damuwa rahotannin sun bayyana cewa bayan kwashe tsawon fiye da watanni shida da gumurzu a lardin tigray amma har yanzu ana ci gaba da samun bullar zarafin dan adam a lardin kamar yadda matsalar masifar yunwa ta fara kunno kai tun tsawon watannin da suka gabata a sakon gargadinsa wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta habasha mike lacock ya jaddada cewa akwai bukata mai tsanani tsanani na hanzarta ɗaukan matakan shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da cin zarafin ɗan adam da kuma matsalar masifar yunwa a lardin na tigre yana mai jaddada cewa dole ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin jin kan ɗan adam su hanzarta ɗaukan matakan da suka dace domin hana aukuwar masifar yunwa mafi muni a lardin tigre Mike Lowcock ya kara da cewa ci gaba da kaddamar da hare-hare da rushe-rushe da kuma cin zarafin dan adam a lardin Tigray zuwa yanzu haka akalla kashi 20 cikin 100 na al'ummar lardin suna fuskantar matsalar karancin abinci. Mike yana mai jaddada cewa a cikin watanni shida da rabi tun bayan kaddamar da harin soji kan lardin Tigray a halin yanzu haka akwai mutane kimanin miliyan biyu da suka tsere suka bar muhallinsu baya ga kashe-kashen gilla kan fararen hula tare da watsuwar laifukan yaƙi da fyaɗe ga mata da nau'o'in cin zarafin ɗan adam mafi muni a lardin kamar yadda aka ɗauki matakin rusa duk wani abu mai amfani a lardin da suka haɗa da mallakin gwamnati da na masu zaman kansu ciki har da asibitoci da filayen noma mike lowcock ya kara da cewa duk da matakan da gwamnatin tarayyar kasar ta ɗauka na gudanar da aiki kafaɗa-kafaɗa da ƙungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a watannin baya da suka gabata musamman a watan maris domin rage halin kunci da al'ummar tigray take ciki amma a cikin 'yan watannin baya-bayan nan al'amura sun sake taɓarɓarewa a lardin yana mai bayyana cewa a wasu lokuta ana ƙaddamar da hara. haran wuce gona da iri kan kayayyakin jin kan ɗan adam ko hana shigar da su yankunan da suke buƙatar su ko kuma jinkirta isar da kayayyakin jin kan duk da tsananin bukatar su da jama'a suke yi musamman ya tunasar da masifar aiwatar da kisan gilla kan ma'aikatan bada agajin ɗan adam guda takwas a lardin tigre a tsawon watanni shida da suka gabata rikici da dambaruwar siyasa sun fara kunno kai ne tsakanin gwamnatin tarayyar ƙasar habasha da al'ummar lardin lardin tigray da ke arewacin kasar tun a shekara ta 2020 bayan da majalisar dokokin habasha bisa buƙatar firaministan kasar abiye ahmad ta jinkirta gudanar da zaɓuka a duk faɗin kasar da aka shirya gudanarwa a watan yunin shekara ta 2020 saboda bullar masifar cutar corona don haka aka ƙara wa firaministan kasar abiye ahmad wa'adin mulki bayan da lokacin mulkinsa ya ƙare tun a watan mayu lamarin da 'yan siyasar lardin tigray suke bayyana shi da cewa ya saba doka kuma shugabar majalisar dokokin kasar suraya ibrahim wacce 'yar lardin tigray ce ta yi murabus daga kan mukamanta a wani zaman taron nuna adawa da matakan gwamnatin tarayyar kasar a garin makelle fadar mulkin lardin tigray inda ta yi furuci da cewa ba a shirye take ta gudanar da aiki da masu keta doka ba saboda mulkin su ya zame na 'yan kama karya bayan murabus ɗin shugabar majalisar dokokin kasar suraya Rukayya Ibrahim wasu manyan jami'an kasar 'yan asalin lardin Tigray sun ajiye mukamansu kamar yadda kungiyar fafutukar 'yan to lardin Tigray ta Tigray People's Liberation Front ta gudanar da zaman taronta a watan Yunin shekara ta 2020 inda a yayin zaman taron ta sanar da shirinta na gudanar da zabuka na bangare guda a lardin Tigray a watan Agustan wannan shekara kuma ta buƙaci hukumar zaben kasar ta zame mai sanya ido kan zabukan kungiyar Tigray People's Liberation Cameroon ta gudanar da zabuka a yankunanta kuma an samu halartar mutane kimanin miliyan biyu da dugo bakwai amma gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi watsi da batun zaben tare da bayyana shi a matsayin maras halacci wanda ya saba doka don haka gwamnatin lardin tigre ta ɗauki matakin mayar da martani kan gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanyar rashin ganin halaccin gwamnatin tarayya saboda ba ta kan doka gwamnatin tarayyar Habasha ta ɗauki matakin dakatar da ba da kuɗaɗe da ake warewa domin lardin tigiri a kasafin kuɗin ƙasar bayan da majalisar dokokin ƙasar ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da hakan a watan satumban shekara ta 2020 lamarin da ya janyo dambarwar siyasa mafi muni tsakanin ɓangarorin biyu kuma al'ummar lardin tigray ta bayyana matsayin gwamnatin tarayyar kasar a matsayar shelanta yaƙi kan lardin a cikin watan oktoban wannan shekara mahukuntar lardin tigray sun buƙaci tsoma bakin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin rikicin kuma gwamnatin tarayyar ƙasar ta habasha ta yi zargin cewa al'ummar lardin tigray tana barazanar ɗaukan matakan soji domin bijirewa gwamnatin tarayyar kamar yadda a watan nuwamban shekara ta 2020 aka samu bullar ba ta kashi tsakanin jami'an jami'an tsaron gwamnatin tarayyar kasar da 'yan kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front inda kowane bangare ke zargin dan uwansa da fara daukan matakin tsokana a cikin watan oktoban shekara ta 2020 wasu gungun jama'a sun kai hari kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar habasha a lardin tigray tare da kwasar ganimar makamai inda firayim ministan kasar habasha abiy ahmad ya bayyana hakan a matsayin babbar barazana daga kungiyar tigray people's liberation front na na shirin fada da makami domin shelanta ballewa daga kasar sakamakon haka firayim minista abiy ahmad ya shirya kaddamar da hare-haren soji kan 'yan awaren kungiyar fafutukar 'yan din tigray ta tigray people's liberation front a matsayin mayar da martani kan harin wuce gona da iri da ake zargin 'yan kungiyar da kaddamarwa kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma san shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa barkan barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio BOH radio iran mai albarka kenan wato kuna tare da mai saurin kunu da kullum ban benzema da kina a garsa jamhuriyar nijar fata da rikici kenan eh muna godiya da ake bamu dama mu ga da yan wada bana arziki a cikin wannan shiri kenan mai albarka mana muku fatan alheri da farko zan ga da mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama an ga da Hamisu Eko an ga da Prezi hamus Yaro an ga da abokina Alhaji Sunushi Sultana ina ga da shi ma eh an ga da abokina mai miji soja Azrin Allah ya kashe fatan alheri shi ma mai an ga da Isu Madattai da Toro na gaishe shi an ga da eh ka zura daga dan fulanin warje mamman bin yakubu a washe ina mashi fatan alheri eh an gaida muji soji ina ƙara gaida shi an gaida tsoho iliya mai burodi da shayi ina mashi fatan alheri shi ma da dukkan mai saurari na cikin wannan eh, rediyo mai albarka sashen wasu na gidan radio iran ban zai da kina a garis jamhuriyar nijar fatan alheri zuwa gare ku salamu alaikum wa barakatuhu UH muryoyi masu saurari ina muku fata alheri. Zan kai sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga yan uwa da arziki wanda suke cikin fadin duniya masu sauraron wannan kafa mai albarka. Eh, kafa mai yada alƙirin musulunci ta gaskiya kuma kafa mai yada labarai na gaskiya da adalci akan kowa da kowa don haka zan kai sakon gaisuwa ta zuwa ga muhammadu inuwa wunti zuwa ga ah, malam hassan marka agadas da mutanen ma'aikatan gidan radio talabijin na tambara na yamai na tawa na nijar baki daya zan kai su fifiyar gaisuwa ta zuwa ga abokina ba adam ma'aikaci ne da yake a tahiran birnin iran a madadin shi ina gaida muhammad awal bauchi shi ma ina jin shi na mishi kuma ina muku ta'aziyya da rashin dan uwanmu abokinmu allah ya gafarta mishi kuma allah ya kai sanyi a kabarinsa allah ya ba iyalin shi hakuri allah ya raya bayansa da ya bari kuma allah ya albarkace ta husaini labaran ga magana daga nan a garin loga tsakiyar shahar doso da ke a jamhuriyar nijar To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. Madalla masu sauraron su kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna mu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Mima ta ce, "Eh babu ruwa na,' amma ta zai dawo gida bayan ya san ke kaɗai za a bari." saboda ta ce, "Ina ruwana da shi?" tun da na gama girki ina ɗaki shi ma ko minti ishirin bai yi ba da dawowa ba Hima ta ce ai na ɗauka ya daɗe ajiyar zuciya da ta saki bayan mami sun gama gaisawa da mama ta yi mata Allah ya sa alkhairi a nan take ta faɗa mata ita ma Mima an kai kuɗin neman aurenta wajen kawunsu mama ta ce kai amma na ji daɗi Allah ya sa alkhairi saura su Saudat Mami ta ce ai ita ba yanzu ba kin san halin Saudat ba ta cika ba cika kula samari ba. Mama ta ce ai ko gara ki matsa mata ta ringa sauraron su. Da ta gama karatu me za ta zauna ta yi tunda ba wata makaranta suke wucewa ba ai gara su yi auren su hankali kwance ya kwanta. Mami ta ce ai Saudat ba ta da girman jiki mima ina tunanin ma na bar ta ta wuce wata makarantar. Mama ta ce don Allah mami kada ki ce haka idan mijinta ya yana so tayi karatun to a gidansu za tayi ai ni fa wallahi da yara na su girma hankali na yake tashi kin san yanzu wannan zamanin abin tsoro ne Maryam tace haka ne Allah ya kawo nagari to Mama tace amin kamar daga unguwa kike ko Mami ta ce wallahi gwarzo muka je ni da Mima yanzu muka dawo na ce Mima ta wuce na shigo bara na shigo bana so mu haɗu Ba zo ne maki alasa alkhairi ba Mama ta ce ina kuka bar Saudat ɗin. Mami ta ce gida muka bar ta ina zan tafi da su su duka ga aikin gida kuma ga kuɗin mota cewa nayi ta zauna ta mana girki. Kuɗin motar ta ai sai mun yi wani abu da su. Mama ta ce amma na Nafisa tana nan ko? Mami ta ce tare muka fita da su unguwar suka je ita da mijinta. na kai mama ta yi ta ce gaskiya daga yanzu idan za ki je unguwa matukar ba da dukan su za ki tafi ba to ki ringa turo a nan gidan. Da a ce ku kaɗai ne a gidan babu laifi dan kin bar Saudat a gida amma akwai namiji fa. Mami ta ce ai ba wani abu ba bane tunda shi ma ya fita shi da matar shi ko da yana nan ni babu ruwana tunda kowa yana wajensa. shikenan saboda akwai wasu a gidan ba zan bar yara a gida ba dan ni ce uwar ƴaƴa shikenan sai nayi ta ɗaukar su muna fita unguwa idan muka fita dukka shikenan babu wanda zai yi aikin gida gaskiya ba zai yiwu ba kowa ya zauna a wajen shi na san yara na babu abin da zai haɗa su da mijinta me ma za su yi da shi kamar wannan ga mu Murmushi mama ta yi ta ce gaskiya mami akwai gyara a cikin gidanki. Ba ki san illar da take cikin wannan zamanin ba. Waɗanda suke muharraman juna ma shedan yana ribartar su bare kuma waɗanda ba su haɗa komai ba ni dai shawara na baki tashin mima mami ta yi tana faɗin gode Allah ya saka da alkhairi ni zan wuce mama ta ce ki gaishe da yaron da gudu Hamza ya fita jin maganar Laila a bakin gate suka ci karo dariya ya sa yana faɗin ki sauri kada Umar ta san kin dawo wani abu zaki gani rufe kofar suka yi da gudu suka shige ɗaki su Hamza hijabin ta tace tana faɗin wallahi har ka bani tsoro kai kullum kana gida kamar wani mace Hamza ya ce zaki gane ne idan na fara shiga makaranta wallahi sai kin rike sai kin riƙa kewata dariya Laila ta yi ta ce yi haƙuri idan ka daina zaman gidan nan ai ba ni da abokin fiya gashi Umma ita ba ta son kallon fim ɗin zamani kuma ni ba ni da kayan kallon ɗakina Hamza ya ce kin san wani abu tunda yanzu kina yi ma Abba abin da yake so kawai ki je ki same shi. Laila ta ce me zan ce mashi? Hamza ya ce ki ce mashi kina son a sa miki kayan kallo a ɗakin ki ba ki son kina zama a falo tare da mu. Ina mai tabbatar maki da gudu zai saya maki. Laila ta ce ai ka kawo shawara bara na dawo ya dawo an jima zan je har ɗaki na faɗa mashi yanzu dai me ya zaka nuna mani? Wayar shi ya ɗauko yana faɗin wani hoto zan nuna miki. yanzu muna chat da wani abokina da nake faɗa maki mun haɗu ta facebook shine ya ɗora wani hoto mai kyau na ce zan nuna maki na san ke ce mai son namiji mai kyau dariya Laila ta sa tana faɗin da gaske ya yace gashi ki gani amsar wayar ta yi gefen gadon ta samu ta zauna tana kallon hoton kusa da ita Hamza ya zauna yana faɗin ya kika shi gayan ya iya wanka shi ma dan ɗan Kano ne daga ganin shi ka san yana cikin hutu Laila ce kai gaskiya Hamza wannan gayan ya haɗu Hamza ya ce kina son shi murmushi murmushi Laila ta yi ya ce ki faɗa mani ni kuma zan haɗa ku amma idan har kika wanke shi ina da kaso a ciki Laila ta ce gaskiya ya yi matuƙar burge ni ina son shi Dariya Hamza ya sa ya kai mata duka yana faɗin ai na san dama za ki so shi. Laya ta ce ba na son iskanci ni fa yayarka ce. Hamza ya ce yi haƙuri kin ba ni dariya ne amma yanzu ai ni ne tun da ke mace ce. Laya ta ce ni dai ba wannan ba yaushe za ka haɗa mu. Hamza ya ce kawai ki turo mani hoton ki masu zafi ni kuma na san yadda zan yi. Hannu Laila ta bashi suka kashe ta ce yauwa ɗan ƙanina buɗe wayarka na tura maka dama jiya na wasu hotuna masu kyau amma dan Allah kada ka tsaya sanya Hamza ya ce kada ki ji komai in dai zan samu kuɗi ba ni da damuwa. Tura mishi kai tana tana faɗin ni da kai ai ba ta ɓaci ka bari musamman samu shiga zaka more dama shego samarin yanzu da sun ga kana fitowa daga gida mai gacci kenan sai su ringa matse hannu dariya hamza ya ce kila ke ma baki baki iya kula kula da su bane duka ta kai mashi ta ce ni zaka ce ban iya kula da maza ba ya ce eh mana to wallahi wannan idan baki kula da shi ba wasu za su kwace shi dan ɗan soyayya ne Laila ta ce kai dai ka bari ka sha mamaki waya sunan shi ma Hamza ya ce Mujittafa Galadanci amma an fi kiran shi da muji to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah ya kamu gobe za mu dora daga inda muka tsaya a madadin rediyon BOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake ce maku sai jango. Madalla masu sauraron yanzu kuma sai na tarbiyyar iyali tare da Awal Usman Kunya. tarbiyyar iyali masu mu da haka ko mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkun da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne sabu zuwa muku daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan sau kasance da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad sallallahu zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon haƙoƙi daga littafin rasatar hukuk na imam zainul abidina na imam hussein alaihi salam da fatan iyalai suna amfana da wannan shirin yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan sakon haƙoƙin nan dai in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان روحنا له فدا ‘Yan uwa masu girma da mitinci, ‘yan uwar imani masu jinmu da shauraronmu a wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Godiya muke ta ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalacci mamallakin kowa da komai, ma'abucin kyautaye da ɗimbin ni'imomin da mu ba mu san iyakansu ba wanda ya lullube mu da su fin haƙƙin dukiya haƙƙin dukiya a kan ka kai bawan Allah da ka tara dukiya mun ji a halka na 69 girman haɗarin tara dukiya ka tafi ka barta a magada in sun ka aikata alkhairi to fa alkhairin nasu ne sun fi ka tunani sun fi ka hangen nesa sun fi ka sanin ciwon kansu kenan alkhairi nasu ne kai za wa binciken kwakwabiya ka tara dukiya me ka yi da ita kuma haƙƙin dukiyar na ka tara ta ta hanyar da bai halatta ba yana na a wuyanka Allah ba zai yafe maka shi ba idan ko ya sama abin da suka aikata ba alkhairi ba ne da wannan dukiyar da ka bar musu bayan laifin tara dukiyar ta hanyar da bai halatta ba ba laifin taskace dukiyar ba kai amfani da ita ba ta hanyar alkhairi za a ƙara maka da laifin kamishon waɗanda ka taimaka musu da wannan dukiya da ka bar musu a wajen fada mahallaka kina duk abin da suka je suka aikata na saɓan Allah da wannan dukiya to kai ne da ka so mai girma saboda kai ka shirya musu kai ka gadar musu mugun gado na dukiyar da ita ta kai su ga hallaka ɗa nawa muka gani wanda shiryayyun yara za ga yaro shiryayye ni tsatse amma daga ran da ubansa ya bar duniya dukiya ta komo hannunsa ya fanɗare ya je ta aikata masha'a shine gidan rawa shine mashaya shine ya tara karuwai shine ya yi kaza duk dai barna kowace iri ya je ya aikata saboda mai da babu dukiya a hannunsa yanzu ga ta shigo bai san ciwon yadda ta zo ba ya je ta tafka barna kai da ka bar masa dukiyar kana da babban kaso na zunubi da fishin Allah da azabar Allah akan ka bar wa ɗanka mugun gado na dukiyar haram sannan kuma dukiyar da ka bar masa ta zama dalilin da zai fada sababin da ya ƙara fadawa a cikin fishin Allah da aikata barna Allah ba zai yafe maka wannan kaga ashe haƙƙul mali fil islam bayan ce kada ka ɗauki dukiyar kar ka tara dukiyar kai musulmi sai ta hanyar da shari'a ta halatta maka kalkasabil halal ka yi noma ko ka yi kiyo ko wani abu dai wanda za ka aikata don ka tara don ka samu halaliyarka wannan halal ne amma ka je ka tara dukiya ta hanyar da aka haramta caca ko cin hanci ko alkushu ko fashi da makami ko yaudara ko zamba cikin aminci a wajen mata ko karuwanci ko fasikanci da dai abubuwan da Allah ta baraka wa ta'ala ya haramta mana kamar sai da giya kamar dafa giya ko tata giya ko abun da ya kama da haka ko cin dukiyar bayan Allah ta hanyar da bai halatta ba tabbas wannan babban laifi ne wannan haƙƙi ne na ainihin ita dukiyar sannan kuma duk wanda ka ci dukiyarsa duk wanda ka yaudare shi duk wanda ka zambace shi ka raba shi da dukiyarsa to ka tabka babban laifi a wurin Allah kuma dukiyar za ta bi ka da mugunyar addu'a. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rajon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun haƙƙin dukiya da fatan iyalai suna amfana da shi za ta azabta ka tun wurin fitar ranka za ta bi ka har cikin kabarinka za ta bi ka har ranar hisabi ta zame maka nauyi sannan kuma ta zame maka azaba da fishin Allah ta'ala sannan kuma haƙƙin wanda ka ƙwaci dukiyarsu ta hanyar zamba hakkin waɗanda ka kwaci dukiyarsu ka tsorata su ka kwace musu dukiya tun ka ɗaga makami a wuyanka Allah bai yafe maka shi ba don haka dole ne ka kiyaye musulunci ya tsara tsarin tattalin arziki ta inda waɗanda Allah ya fore musu alkhairi a hannuwansu za su yi alkhairi don kowa ya rayu musulunci bai yarda waɗansu su taskace dukiya tsarin jari hujja su kaɗai suke da magana su kaɗai ke yin abin da suka ga dama su suna ƙara yin gaba suna tara dukiya sauran al'umma tana ƙara talaucewa tsarin zari hujja kenan musulunci bai yarda da wannan ba sannan musulunci bai yarda da tsarin gurguzun da za a ce babu mai shi ba kowa da kowa ta dai ake a'a masu dukiya suna da dukiya su amma su fidda haƙƙin talakawa a ciki su yi alkhairi ba su riƙe su taskace ba kaga da yanzu ba zai yi ba a ce wa'yansu kawai za su more su ji daɗin rayuwa amma sauran halittar Allah su zauna cikin takura su zauna cikin yunwa da tsananin talauci irin wanda muke gani yanzu a zahiri shari'a ta musulunci ta halatta a tara dukiya amma a tara dukiya ta inda dukkan al'umma za ta amfana da ita misali mutum yana iya shigar da dukiyar da Allah ya bashi a cikin hanyoyi waɗanda suka halatta wanda zai samu lada linkin ba linkin ka samu yardar Allah tun anan duniya ya samu yabo da addu'ar alkhairi daga bayan Allah sannan kuma ya samu yardar Allah Allah ya baka dukiya ka aikata alkhairi da ita ka ci ka sha ka ciyar da iyalinka ka biya bukatun iyalinka ka biya bukatar jama'anka ka taimaka ma na kusa da kai ka taimaka ma yan uwa da amin na arziki sannan kuma ka aikata abubuwa na alkhairi na taimakon al'umma kamar gina asibiti gidajen shan magani gina wurare na karɓar masu juna jinyan masu juna wurin aifuwa da wurare na karantarwa wurin karantarwa da wuraren buga littattafi da dai ababe masu kama da haka duk abun da ya zama dai zai zama alkhairi ga al'umma ka zama ka aikata shi yin hanyoyi gina riyoji gina gidajen marayu da shirya daurori na karatu da dai wasu ababe masu kama da haka da ɗaukar nauyin karatun ɗalibai masu neman ci gaba ta kowane hanya ta kowane ɓangare ta kowane fanni wannan yana daga cikin ayyukan alkhairin da dukiya take da haƙƙi a kan ka kai mai dukiya ka zan ka ɗabbaka wannan ka aikata wannan idan ku ba ka aikata ba to fa akwai abin da yake jiran ka gobe lahira Allah ya tsare mu kuma Allah ya kiyaye ba fata muke ba ga yanda musulunci ya tsara ma al'umma hanyar da za su tara dukiya kuma su yi aikin alkhairi da ita su more duniyarsu da lahirarsu saboda addini muke wanda muka san bayan wannan rayuwa akwai mutuwa bayan mutuwa akwai hisabi bayan hisabi akwai wuta akwai aljanna wanda ya aikata alkhairi makomarsa aljanna ne madawwamiya Allah ya sa muna cikin su wanda suka aikata sharri kuma makomarsu wuta ce azaba madawwamiya Allah ya tsare mu cewa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم wal an min al na wal to ka ma yi malam ya fara sakin jiki da bayani kamar yadda ya saba sai dai kuma lokacin namu ƙwararre ne a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan dimbin lokacin nashi da ya bayar allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awal kunya na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wurin shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar. Shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan bayanan da Iran ta yi a baya-bayan nan game da tattaunawar biyan na hada ake shirin komawa nan gaba da rufin dage mata takunkuman da aka kakaba mata da kuma komawar amurka a cikin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran din a shekarar 2015 da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin to marilla tun dai bayan sanar da ranar komawa a tattaunawar biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimmawa da iran a shekarar 2015 ne kasashen da batun ya shafa ke tofa albarkacin bakin su kasar iran wacce ta sanar da amince komawa a tattaunawar ta biyanna a ƙarshen watan nuwamban nan ta ce armashin tattaunawar ko kuma makomarta ya rage ga amurka da kasashen turai ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bukaci kasashen turai da kuma amurka da su nuna da gaske suke a tattaunawar ta biyana da za a koma nan gaba hussein amir abdullahiyan ya ce samun ci gaba na bukatar bangarorin su nuna da gaske suke su kuma nisanci neman wasu bukatu da suka wuce gona da iri daga iran ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na rasha sergei lavrov yayin da ɓangarorin biyu suka tattauna kan shawarwarin da za a yi a nan gaba da nufin janye takunkuman da amurka ta kakabawa iran din hannu guda kuma kasashen jamus da kuma iran sun tattauna game da batun yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimmawa da iran din a shekarar ta 2015 yayin tattaunawar da ta wakana ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan da takwaransa na jamus hekomas a ranar litinin sun shida da wajibcin yin tattaunawa mai amfani a tattaunawar da za a yi nan gaba ta neman farfaɗo da yarjejeniyar ta biyar tattaunawar dai za ta mai da hankali ne kan ɗagewa iran shirin takunkuman da amurka ta gagaba mata tun bayan da tsohon shugaban ƙasar donald trump ya yi gaban kansa ya fice daga cikin yarjejeniyar a shekarar 2018 amurka ita ce umar aba'isan duk wannan halin da aka shiga sakamakon janyewar da ta yi a cikin yarjejeniyar inji ministan harkokin wajen kasar ta iran haka ma a cewarsa rashin taɓaka komai daga kasashen turai uku da suka rage a yarjejeniyar wajen cika alkawuran da suka ɗauka na ragewa iran raɗaɗin takunkuman da amurka ta yi talabta mata ba kautawa. ya sanya iran ta gano cewa su ma kasashen turai din ba abin yarda ba ne wannan ya sanya iran ta janye jiki daga yarjejeniyar ta hanyar jingine aiki da wasu bangarori da ta kunsa saboda haka akwai buƙatar a ɗage wa iran dukkan shirin takunkuman da aka kaba mata a cewar amir abdullahiyan amfani da barazana ko kalamai masu zafi ba su da wani tasiri a yayin tattaunawa don haka a cewarsa iran ba za ta halarci wani zama na bata lokaci ba duk wani abin da ba shi da amfani to zai zamo na kaso ga duk ƙoƙarin da ake yi in ji ministan harkokin wajen ƙasar ta iran shi kuwa a ta bakinsa ministan harkokin wajen ƙasar ta jamus heiko ya ce kasarsa tana fahimtar damuwar da iran take da ita amma kasarsa za ta yi duk iya na ganin an dawo da amurka a cikin yarjejeniyar domin cimma matsaya yayin tattaunawar kasashen biyu sun kudura aniyar ƙarfafa daɗaɗɗiyar alaƙar da ke a su a bangarori da dama haka kuma an yi wata tattaunawa tsakanin faransa da iran game da batun komawa tattaunawar ta biyanna. ministan harkokin wajen kasar ta iran ya tattauna da takwaransa na faransa jean-yves le drian a ranar talata da ta gabata hussein amir abdullahiyan ya shida da aniyar manufofin tsaron kasarsa inda ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da ƙara ƙarfin tsaronta duk kuwa da barazanar kasar amurka ta yunkurin kakaba mata takunkumai ya ce shirin ƙarfafa tsaro 'yanci ne da kowace ƙasa take da shi a duniya ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ce kasarsa tana kokarin bin matakai mafiya dacewa na zahiri a tattaunawar nukiliyar kasar da ke tafe inda ya bayyana aniyar iran din ta komawa kan teburin tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar kasar wadda aka shirya gudanarwa a ranar 29 ga watan nuwamba a birnin vienna na kasar austria amir abdullahian ya kuma taɓo batun sabbin takunkuma da amurka ta gaba wa iran din inda ya bayyana matakin da cewa wata alama ce da ke nuna cewa iran za ta ci gaba da nuna kyan amincewa da amurka a nasa bangaren mr halidiriyan ya da aniyar kasarsa inda ya bayyana cewa faransa za ta yi dukkan bakin kokarinta don kawo ƙarshen takaddamar kafin hakan dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id kadabzade a wata ganawa da yi da manema labarai ya faɗi cewa iran ba za ta halarci tattaunawar ba matukar ba a bata tabbacin cire mata dukkan takunkuman da aka kakaba mata kakakin ya faɗi hakan ne da yake mayar da martani game da kalaman da mai bawa gwamnatin amurka shawara kan harkokin tsaro jake sullivan ta yi yana mai cewa ya kamata amurka ta sani cewa ita ba mamba ba ce a tattaunawar da ake yi kuma ba za ta iya furta wani bayani ko neman wata bukata a madadin sauran mambobin ba abin da ya fi dacewa shine ta fara tabbatar da gaskiyarta a gani ita dai mrs sullivan ta faɗi cewa har yanzu iran ba ta nuna sha'awarta ta komawa tattaunawa kan shirin ta na nukiliya ba a don haka amurka za ta dawo ne idan ita ma iran ta dawo tsara za a kumawa tattaunawar ta biyana ne a ranar 29 ga watan nan na nuwamba domin cire wa iran dukkan takunkuman da amurka ta gaba mata sai dai bayanan da amurka ke fitarwa kan iran da kuma matsin lambar da take yi ya sa shakku kan yiwuwar lamarin babban mai shiga tsakani na gwamnatin iran game da batun nukiliyar kasar ali bagari gani ya ce kasarsa da kungiyar tarayyar turai ta iyo e za su koma teburin shawarwarin ne game da yarjejeniyar nukiliyar iran din ta shekarar 2015 ko jcpoa a takaice jami'in wanda ya bayyana hakan bayan tattaunawa da mataimakin babban sakataren kungiyar eu mai lura da harkokin waje mr enrique mora a biranen tehran da kuma brussels ya ce iran da eu sun cimma matsaya game da komawa teburin shawara ya ce iran ta amince cewa batun ɗage takunkumin da aka kaba mata da wajabcin aiwatar da dukkanin hakokin da ke rataye a wuyan sassa masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar su ne manyan ajandodin da za a tattauna yayin shawarwarin da aka jingine tun cikin watan yunin da ya gabata tattaunawar idan ta wakana kamar yadda aka tsara ita ce irin ta farko tun bayan zuwan shugaba ibrahim ra'isi wanda aka rantsar a ranar uku ga watan ogistan shekarar nan ta 2021 To masu sauraro karshen shirin kenan a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da wannan shirin ke da ku a kasance cikin koshin lafiya. thank you masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su. a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tahir ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.